سيدنا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قاموا يوقوما قوتهم رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دوليا لنريه دود الشاترة kuma daidai da 28 ga watan uku miladiyya 2018 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisha'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na 67 abu lubaba tabnu al-munzir abu ubaba aw abu lubaba ibn abd munzir an fara ba mu kishar abin da ya faru da shi sakamakon eh, abin nan yahudawan banu quraiza bayan sun ci amana sun wawa alkawarin da suka yi da annabi sallallahu alaihi to gashi nan an ba mu labari qala ibn ishaq babban malamin sira al’imam Muhammad ibn Ishaq rahmatullahi alaihi ya ce, Wa qaddama Rasulullah sallallahu alaihi sallama Ali ibn Abi Talib birayatihi. Annabi sallallahu alaihi sallama ya gabatar da Sayyidina Ali radiyallahu anhu birayatihi da tutarsa ila bani Quraiza. Annabi sallallahu alaihi ya ce ya tafi zuwa ga banu Quraiza ya yi gaba. wabtadara su sannan mutane su ma suka yi gaggawa suka tafi fasara ali ibn abi talibin sayyiduna ali radiyallahu anhu ya tafi hatta idza dana min al-husuni da ya kusa katanga ko kuma ganuwoyin banu quraiza سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء جوة magana mummuna. a hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan yahudawan suka yi a hatta فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله sai ya dawo ya kasa shiga. saboda wannan muguwar maganar da ya ji waɗannan yahudawa suna yi a game da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo hatta laqiya rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi tariqi har sai da ya zo ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama akan hanya dama ya annabi sama ma zai taho فقال يا رسول الله شيء يا Allah الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث يا ma'aikin الله إنا قلن bai cancanta ka kusa zuwa ga waɗannan mutanen da suke ƙazantattu ba kakkaje ƙala lima shi annabi su ne ce saboda me azunnuka sami'ta minhum li adan ina tsammanin halaka ji wata mummunar cutarwa ce daga gare su akan hakkina qala na'am ya rasulullah sayyidina ali radiyallahu anhu ce. iya eh, ma'aikin Allah ai na zo gab da shiga ganuwarsu sai na ji suna irin waɗannan miyagun maganganu a game da kai shi yasa na kasa haƙuri in shiga garin na dawo kai ma ina ganin karka shiga qala sallallahu alaihi wa sallam laura auni lam yaqulu min zalika shai'a. ai lalatattun mutane ne da sun ganni ba za su iya faɗi a gabana ba hmm. kuma dama ka isa shine a yi ka. ai in ka gana gulman mutum to ya isa ne amma in mutum bai isa ba sai a faɗi a gabansa amma duk wanda sai a bayan idansa za a ci namansa to ya isa ne wannan ka'idar فلما دنا رسول الله صلى الله عليه من حصونهم da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa da inda suke ya kusa da wannan ganoyin nasu qala shi yace ya ikhwanal qiradati ya ku yan uwan birai haka su ne ai yahuda ba ana ce musu abna'ul qirada ana ce musu ikhwanul ko su zama yan uwansu ko 'ya'yansu hal akhshakumullahu wa anzala bikum niqmatahu shin Allah ya walakantar da ku kuma ya so muku da musibar sa Kalu ya abal qasim ma jahula suka ce ya ma'aikin Allah ya abal qasim ma kunta jahula wallahi baka kasance jahili a game da abin da ya faru ba kasan dai duk abin da Allah ya mana a sana kake kaga sun kasa faɗin maganar da suka faɗi da dama manzo sama ya ce da sun gan shi ba za su faɗi wannan mummunan maganan ba amma tunda suka ga bashi nan shine suka iya faɗin abin da suka faɗi wa hasarahum annabi sallallahu alaihi wasallam 25 laylatan annabi sama ya katange su suna kakkashin sojojin musulunci kwanaki 25 sai da aka yi dare 25 aka zagaye su ba shiga ba fita wani ba zai iya fita daga cikinsu ba wani ba zai iya shiga ba hatta jahadahumul hisaru haske da wannan zagaye wadda annabi sama ya musu ta kasance ta gajiyar da su shine jahadahu wa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsu a cikin zukatansu wa da'ahum an-nabi sama lin-nuzuli ala hukmihi daga nan sai annabi sama ya ce to su zo ai musu hukunci a ga wani hukunci za a musu فبعث بنو قريظة ila رسول الله صلى الله عليه وسلم ba بعث إلينا أبا لبابة to kun gani a nan ne muhallin الشاهد sai banu ƙuraiza suka aika ma annabi sallama cewa ya turo musu sahabun mu abu lubaba ta bin abdul munzir cewa ya turo su domin a rubuta takardar yarjejeniya da abinda da shi abu lubaba ta abdul munzir ya yanke musu to za su da shi أخابني عمرو بن عوف شي داما أبو لبابة بن عبد المنذر نوان قبيل نواني دقتشن قبيلة عمرو بن عوف وكانوا هلفاء الأوس سوكما داما سن كسنشي متى مكاننا الأوس سوكما الأوس سن كسنشي دبنو قريزة من سني أن شاف دامنا تشيوا قبيلو من يمن ينا مدينة قدابيني أقوي بنو الأوس أقوي بنو الخزرج su kansu banul aus gida-gida ne sannan su kansu banul khazraj gida-gida ne to tunda akwai nau'ukan yahudawa da ake da su to kowanne daga cinsu sukan yi abin da ake ci mishi alhilf wannan ya zama mataimakin wancan wancan ya zama mataimakin wancan in an zo za a yaƙe ku to za mu taimake ku in an zo za a yaƙe mu za ku taimake mu shi na ake ce musu alhilfu mun gane har wannan in ba masu abin nan karatun musulul hadis a cikin ku sun san cewa in aka zo bayani kan wala'i yana cin anwa'ul wala'i salata wala'u hilfi wala'u islamin wala'u itqi to wannan nau'in wala'in kenan taimakekeniya a tsakanin juna tun a jahiliya ana wannan linastashirahu fi amrina ya ma'aikin Allah ka sa mana abu lubabata ya zama shine zamu shawara da shi ka turo mana shi فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء النبي صلى الله عليه وسلم يأيكيش إليهم زوا غبنو قريزة فلما رأوه da suka gan shi ƙama ilaihin rijalu sai mazaje suka miƙe suka tafi zuwa gare shi wa jahasha ilaihin nisa'u wasu biyanu sannan mata da ƙananan yara suka ruga zuwa gare shi ya bukuna fi wajihi. suna kuka ya tausaya musu taraqqa lahum shi kawai ji zuciya shi ke sanyi a game da su wa qalu lahu suka ce ya abalu babata ya abu lubaba a tara an nanzila ala hukmi muhammadin shin kana ganin ya cancanta mu yadda da hukuncin da muhammad zai mana annabi sallallahu alaihi wasallam suke faɗin sunan shi haka gatsar qala na'am shi abu lubaba ta yace eh ku shiga ku shiga karkashin mulki ku shiga karkashin hukuncin duk da annabi zai sa muku wa ashara bi yadihi ila halqihi amma kuma sai haka da hannunsa ya musu haka ya nuni zuwa ga makoshinsa ya haka ya ce yayyanka ku zai yi abu lubaba ta tunan ne ya samu zalal ya ce annabi salama haka yanka ku zai yi dukkan ku yanka ku je innahu dhabhu ai yanka ne hukuncin da annabi zai muku qala abu lubabata abu lubaba yace fa wallahi ma zalat qadmaya an ma hatta arabtu anni kuntu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam yace wallahi nan take kafafuwa na basu daga inda suke ba shi da na gane cewa ashe na yaudara Allah na yaudara manzan Allah sun man talaka abu lubabata ala wajhihi wa lam ya'ti rasulullahi sallama sannan shi abu lubaba ya gaba ya fuskanci fuskarsa ya fuskanci gaba kenan shine ala wajhihi wa lam ya'ti rasulullahi sallama ya kasa zuwa wajen annabi sallama hatta tabata fil masjidi ila amudin min umudihi ya je ɗaura kansa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci cewa haske Allah ya saukar da hukunci a game da shi wa qala yace la abrahu makani hada hatta yatuba Allahu alayya mimma sana'atu yace wallahi ba zan bar wajen nan na ba haske Allah ya tu ya karbi tubana a game da wannan aika aika da nayi ku duba fa abin da yi wa u'ahidullah sannan na dau alƙawari ga Allah Allah a ta'a bani ƙwarai ta abadan wallahi ba zan sake zuwa inda ƙabila banin ƙwarai da suke ba har abada wala ura fi baladin kuntullaha wa rasuluhu fihi abadan sannan ba za a sake gani na a garin da na yaudari Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ba nan take ka gani qala ibn al'imamu ibn hisham sahibu shira almajirin muhammad ibn ishaq mun san cewa ibn hisham shi ne ya ɗauki sirar asalin littafin al'imamu muhammad ibn ishaq al'imamu muhammad ibn ishaq ya rubuta littafin su al-maghazi shira annabi su sarma ce da yaƙoƙinsa to sai shi almajirinsa wato ibn hisham shine sai zai rubuta asira ya sa mata asiratun nabawiyya wadda daga baya a sheikh muhammad ibn abdulwahabi rahmatullahi alaihi shi kuma ya zo ya ikhtisarin ta ya sa mukhtasar siratin nabawiyya to haka yake to shi ibn hisham sai ya ce وأنزل الله fi abil babata fi ma qala sufyan ibn uyaynah an isma'il ibn abi khalid an abdullah ibn abi qatadah sai Allah ta'ala ya saukar da aya a ƙarƙashin maganar da Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alaihi yayi da shi kuma yayi riwaya daga eh, Isma'il ibn Abi Khalid shi kuma daga Abdullah ibn Abi Qatada cewa Allah ta'ala ya so da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la takhunu Allah kakku ci amanar Allah war rasula kakku ci amanar manzon Allah wa takhunu amanatikum sai ya zama amanoninku kuka ci kenan wa antum ta'lamu alhali kuna shani. Uh, ibn hisham yace akan hakkin abu lubaba aka saukar da wannan aya. amma kaga wani abun ban sha'awa sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu to irin waɗannan nusus din uh, waɗanda ake ce musu alwa'idiyya khawarijawa da mu'tazila ba sa kallon irinsu ba za su kalli siyakin farkon ba ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani la takunu Allah war rasula daga yau kuna nan da imanin ku amma kar ku sake cin amanar Allah kar ku sake cin amanar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa takunu amanatikum shi zama amanonin ku kuka cike to malamai sun ce wannan aya tana daga cin yana daya daga cin asbabun nuzul ɗinta duk da mun san cewa ayoyi yakan kasance aya ta zama tana da aksara min shabab kad yakunu lil ayati aksaru min shababi nuzuli zai iya yiwa aya ta zama tana da sabubba da yawa daga cikin ka'idar da malaman ulumul qur'an suke cewa ma ta karara nuzuluhu abinda aka sake maimaita shi aka sake maimaita saukar da shi saboda wata fa'ida ko kuma wani abu da ya sake faruwa shi a saukar da aya amma dai malaman sira sun faɗi cewa wannan ayar tana ɗaya daga cikin eh, sabubbanta abin da ya faru da abu lubabata ibnu abdul munzir qala ibnu ishaq falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu ishaq ce lokacin da annabi sama labarin abu lubabata ibnu abdul munzir ya kai gare shi cewa ga abin da ya aikata wa kana qad istabta'a alhali istabta'a ya dan dade annabi sama labarin ya dan dade bai je ma annabi sallama ba qala sai ce amma innahu law kana ja'ani lastaghfartu lahu annabi sai ce ai da lokacin da abin ya faru da ya zo wajena. ai da na nema masa gafara a wajen Allah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم فاستغفر لهم الرسول رسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال إتشي قائدة فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكاني حتى الله عليه shi amma tun da ya aikata abin da ya aikata to ni ba zan kwance shi ba har shi Allah madaukakin sarki ya saukan min da wahayi cewa an karɓi tubansa shi ke, to shi ne wannan abin da ya faru da Abu Lubaba zuwa a faɗi sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallama cin amanar Allah ne cin amanar manzan Allah ne cin amanar musulmai ne mutum ya je ya faɗi wani sirri da musulmai suka yi tsakaninsu da junansu a kan haƙƙin magabtansu waɗanda ba musulmai ba to cin amanar Allah ne kuma cin amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma cin amanar mummunai ne Allah ka tsare mu Allah ka shiryatar da mu wallahu alam بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله